أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وديت وديت استغفاري دعوة كل الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد mafi kusan lokacin da Allah yake kasancewa ta kusa da bawansa fi jaufin lailin akhiri a cikin dare ne a cikin ƙarshen dare fa in istata'ta in ka samu iko ko ka samu dama an takuna mimman yadhkurullah ka kasance daga cikin masu ambaton Allah fi tilka sa'ati a wannan lokaci fa kun to ka kasance wa kana sallallahu alaihi wa sallam أقرب ما يكون العبد من ربه وفي لوكة دباوة يفكسد الله محل الجنسة وهو ساجد لوكة يسجد فأكثر الدعاء كيويت الدعاء لوكة كي سجد وقال صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي للي أكن في أكن زوجياتا وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة hakika na kasance na kan nemi gafarar Allah fiye da sau ɗari a rana. Fadlu tasbihi wa tahmidu wa tahlili wa takbir. Falalan yawan subhanallah da falalan yawan faɗar alhamdulillah da falalan yawan faɗar la ilaha illallah da kuma falalan yawan faɗar Allahu akbar. Qala sallallahu alaihi wa sallam man qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi ya ce subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marra ya faɗi wannan sau ɗari a yini huddat khatayahu za a sarjar da dukkan laifukansa walau kanat mithla sabadil bahar ko da ta kai yawan misalin kumfan kogi وقال صلى الله عليه وسلم من Allah الله صلى الله عليه وسلم man من قال ya ce لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وندي ميت ونن أشر مليار سوغوما كان كمن أعتق أربعة أنفس لا دنس أوجن الله كمن وندي أنت باين غدا هدو من ولد إسماعيل دجاء النبي إسماعيل وقال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن وسكلموني غدا بيو masu sauƙin faɗa a kan harshe masu nauyi a cikin al'arshi waɗanda Allah ta'ala yake so bawa ya ce faƙila ta mizani masu nauyi a cikin sikeriya na alkiyama habiba ta ilar rahmani waɗanda Allah ta'ala ya fi son su shi ne bawa ya ce subhanallah wa bihamdihi سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده ita sarki ya tabbata ga Allah wa bihamdihi da godiyar Allah subhanallahi alazim ita kuma sarki ya tabbata ga Allah mai girma wa qala sallallahu alaihi wa sallam li an aqula manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace lalle da ce سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يتينا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي يتي فأولا أن ينكلموني قداهد يا بسيوا أدريني مما طلعت عليه الشمس يدعى بندرانا أبن تفتو أكنسا وقال صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة yace yanzu ɗayanku ya gajiya bisa ya tattala wa kansa lada dubu kullum fasa alahu sa'ilun sai wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min jula sa'ihi daga cikin waɗanda suke zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin ta kaka ɗayan mu zai tattala wa kansa lada har dubu kala yace yusabbihu mi'ata tasbihatin yayi tasbihi dubu yayi tasbihi ɗari yusabbihu mi'ata tasbihatin yayi tasbihi sau ɗari misali yace subhanallah yayi ta wannan har sau ɗari فيكتب له ألف حسنة في أرب تام سلادا دبو أو يحط عنه ألف خطيئة أو أسعي مسد في دبو من قال وليك سوى سبحان الله العظيم وبحمده وليك يوم نانا تونا ينا سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده wanda yake nanata wannan gurisar lahu na halatun fil janna za a dasa masa dabiniya a gidan aljanna wa qala sallallahu alaihi wasallam ya abdullahi bin qais ya kai abdullahi dan qais ana adulluka ala kanzin min kunuzil janna bana nuna maka wata taska ba daga cikin taskokin aljanna fa qultu bala ya rasulullah sai na ce gaya ya rasulullah qala sai ya ce kul ka dinga cewa la hawla wala quwwata illa billah ka yawaita nana ta faɗan la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah وقال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع كالمؤمن دا الله يفسو كوما جنر دا الله يفسو بداه إيشي شيني باوا يدنجا تيوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يتتوى سبحان الله سيكي يا الله والحمد لله yabo ya tabbata ga Allah wala ilaha illallah ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah wallahu akbar Allah shine mafi girma la yakurruka bi ayyihinna bada'ata da kowace ka fara daga farko ba zai cutar da kai ba in sai da ka fara cewa Allahu akbar sannan ka ce la ilaha illallah sannan ka ce alhamdulillah sannan ka ce subhanallah duk wacce ta sa a farko ko a ƙarshe in dai har ka karanta waɗannan guda hudun ba zai cutar da kai ba ja'a arabiyun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani balaraban ƙauye wani mazanin ƙauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allimni kalaman aquluhu ka sanar da ni wata magana da zan dinga faɗa قال sai manzon Allah الله alaihi wasallam ya ce masa مسا قل كشي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم yace ka dinga cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kaɗai la sharika la ba shi da abokin tarayya Allahu akbar kabira Allah shi ne mafi girma abin girmamawa walhamdulillahi kathiran يقول يا تبتك ألا مرئياك سبحان الله رب العالمين سيكي يا تبتك ألا محلتشلتالك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باب كرفي باب دبارة سيدتي مكن ألا شيني مبوائي لحكمة إلا بالله العزيز الحكيم فاتيك ألا مبوائي لحكمة قال سيدتي فهؤلاء لربي waɗannan kalmomi duka ai da gode ga Allah mahalicci na famani to ni ina tawa ƙara sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa kun to ka ce اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني sai ce ka dinga cewa Allahumma gafirli Allah ni kuma kai mun gafara warhamni Allah ka ji kaina وهدني ألا كشرييني وارزقني ألا كيمن أرزقي كان الرجل إذا أسلم إذا قتل غير مسلمتا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مسيد زي صلى ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات سنن يا عمر أمر يدنجا يويتا yin addu'a da waɗannan kalmomin yana cewa اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني sai dinga yawaita addu'a yana roƙon waɗannan abubuwa guda biyar yana cewa Allahumma gafirli Allah ina roƙon ka kai mun gafara warhamni Allah ina roƙon ka ka ji kaina wahdini Allah ina roƙon ka ka shirye ni وآتني الله نارو وانك ككياهين كبن لافيا وارزقني الله نارو وانك كيمن أزكي إن أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لا إله إلا الله من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي ما في درجة الدعاء كتير الحمد لله ما في طلب الذكر كتير لا إله إلا الله الباقيات الصالحات من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي wanzazzun ayyuka na kwarai shi ne سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ba ma ya ta maimaita waɗannan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح يا يا من زن الله صلى الله عليه وسلم يكي لسا فيوان تسبيح ديكي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أرويتو لك عبد الله بن أمري الله قال مسير داك عليتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ناقة من زن الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه ينا كرقة تسبيه دعينا تنسى yana amfani da in yatsunsa wajen kirga adadin da yake na tasbihi da in yatsunsa yake kulla abin da yake kirgawa na yawan tasbihi من أنواع الخير والآداب الجامعة daga cikin nau'ukan alheri da kuma ladubba waɗanda suka tattaro alheri iza kana julhul layl idan dare ya tsala au amsaitu ko kuka yammatu fakuffu sibyanakum ku kame 'ya'yanku kakku basu suna yawo da tsakar dare ko kuma da yamma فإن الشياطين تنتشر حينئذ دومن ألوكة شيطانو سكي بربزوا ألوكة فإذا ذهب ساعة من الليل إذا ون لوكة نجري يا إنيسا فخلوهم كتال سسيوا سنسو وأغلقوا الأبواب كما كدنجا ككل ليقوفا فنجدا جنكو واذكروا اسم الله كأنبت سونا ألا لوكة جنة ذاك كل جدا جنكو فإن الشيطان للي حقيقة شيطان لا يفتح للي حقيقة شيطان لا يفتح بابا مغلقا باشي إيكو يبوء كوفا دعك رفي وألقوا كربكم كتفي كورانكو دتكوانانكو واذكروا اسم الله ku ambaci sunan Allah lokacin da za ku kife وخمروا da ku lullufe bakunan koranku wasu Allah ku ambaci sunan Allah walau an ta'arudu alaiha shay'an ko da ku gitta wani abu ne a kansu ku atfiqu masabihakum ku kuma kashe fitila in za ku kwanta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in salatin Allah da sallama البركة بركة سا أنه محمد صلى الله عليه وسلم دا إيالي جدا سدى صحبان سدى باكي دا وانا جيني كرشان بصر وانا ليتا حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة من أفاتا يزمي أنفاري لدوكا أدوما مسلمي يقول سما أني جسد الآن الله يسا أنفاري سيدني لدوكا أدوما مسلمي اللهم يا الله يا bawan wanda ya rubuta wannan littafi na da da wanda ya karanta da wanda ya fassara da wanda ya saurara da wanda ya taimaka wajen yada cikin al'ummar musulmi kowa Allah ya saka masa da yankin bariki na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh